Al'ada ce a wajen ƙungiyoyin kare muhalli na cikin gida nishar da na ƙasa da ƙasa kan kira taron tattaunawa da hukumomin ƙasar don bitar ayyukan da suka gudanar a bisa la'akari da alƙawalan da gwamnatoci ke ɗauka a yayin taron kasashen duniya kan batun canjin yanayi. Mafarin gudanar da wannan taro da ke matsayin na shirye-shiryen taron COP26 da za a yi daga ranar 1 zuwa 12 ga watan Nuwambar 2021 a birnin Glasgow na ƙasar Birtaniya. kamar yadda shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin kare muhalli na fesco cc daidai lawali malam karami ya bayyana wa manema labarai yaya niger take ta da eh, engagement kinta da ta ɗauka gaba da duniya bisa kan yaƙi da canjin yanayi shine na harko contribution eh, determinée au niveau national menene tun accord de paris na cop 21 na 2015 zuwa yau tunda muku da tarihi ba a taɓa yin yarjejeniya ba wanda ta ba mutane mamaki illa wannan yarjejeniya ta fari shine yau muka halara wannan wuri tare da duk abokan hudanmu na gwamnati da 'yan kungiya international da kuma kungiya namu na gida da wannan masu hannu shi suke tallafa mana mu ƙara tantana magani yayin za mu fuskanci wannan kwafta grand britain da za a yi ta a glasgow Wani rahoton binciken wata cibiyar ƙasa da ƙasa ya ayyana cewa dumamar yanayin da ake fama da ita za ta haifar da hauhawar ma'aunin yanayin zafi da degree Celsius ɗaya da rabi daga shekarar 2030, lamarin da ka iya janyo illoli da dama a kan muhalli, yayin da a ɗaya ɓangare bayanai ke nunin ƙasashe da dama na jan ƙafa a game da alƙawalin da suka ɗauka a taron Paris na 2015. In saisir l'opportunité de cette COP26 pour mobiliser davantage Wakilin ministan kare muhalli a wannan zama na share fagen zuwa taron Glasgow Muhammad Sani masallaci kenan yana cewa wannan haduwa na da mahimmanci sosai a wajen gwamnatin niger domin za ta kasance wata damar tayar da masu hannu da shuni daga barci game da gudunmuwar da ake fatan samu daga gare su don tunkarar kalubalen da duniya ke fama da shi sakamakon ɗumamar yanayi. face au défi des changements Jamhuriyar Nijar da ke tsakiyar yankin Sahel na daga cikin kasashen da suka fi ɗanɗana kudar matsalolin canjin yanayi a duniya. Lamarin da a fili ake gane koma bayan da ya haddasa wa ayyukan noma da kiwo kuma yake barazana ga rayuwar jama'a a dalilin gurɓacewar iskar da ake shaƙa yayin da ake ci gaba da fuskantar kwararowar hamada da zaizayar ƙasa da matsananciyar ambaliyar ruwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.